Maimaitawar Shari'a Sura talatin da uku Musa ya albarkaci kabilu Wannan ita ce albarkar da Musa mutumin Allah ya furta a kan Isra'ilawa kafin ya rasu, ya ce, Ubangiji ya zo daga Sinai, ya haskaka a bisansu daga Seyir, ya haskaka daga dutsen Faran, ya zo tare da dubban tsarkakansa daga kudu, daga gangara dutsensa; tabbatacce kai ne wanda yake ƙaunar mutane, dukan tsarkaka suna a hannunka, a ƙafafunka duk suka rusuna, daga wurinka kuma suka karɓi umarni; dokar Musa ta ba mu dokoki, mallakar taron Yaƙub. shi ne sarki a bisa Yeshurun, sa'ad da shugabannin mutane suka taru, tare da kabilan Isra'ila, bari Ruben ya rayu, kada ya mutu, kada mutanensa su zama kaɗan. Ya kuma faɗa wannan game da Yahuda, Ka ji, Ubangiji, kukan Yahuda, ka kawo shi wurin mutanensa, da hannuwansa Ya kāre kansa, ka taimake shi a kan maƙiyansa. Game da Lawi, ya ce, Tumin da Urim na mutumin da ka nuna masa tagomashi ne, ka gwada shi a Masa, ka yi faɗa da shi a ruwan Mereba, ya yi zancen mahaifinsa da mahaifiyarsa ya ce, Ban kula da su ba. Bai gane da ’yan'uwansa ba, ko ya yarda da ’ya'yansa, amma ya kiyaye maganarka ya tsare alkawarinka ya koyar da farillanka ga Yaƙub dokarka kuma ga Isra'ila; ya miƙa turare a gabanka da kuma hadaya ta ƙonawa ɗungum a kan bagadenka. Ka albarkaci ɗaukan dabarunsa, ya Ubangiji, ka kuma ji daɗin aikin hannuwansa; ka murƙushe kwankwaso waɗanda suka tayar masa, ka bugi abokan gābansa har sai ba su ƙara tashi ba Game da Benyamin ya ce, Bari ƙaunataccen Ubangiji ya zauna lafiya kusa da shi. gama yana tsare shi dukan yini, wanda kuma Ubangiji yake ƙauna yana zama a tsakanin ƙafafunsa, game da Yusuf ya ce, Bari Ubangiji ya albarkaci ƙasarsa da raɓa mai daraja daga sama a bisa, da kuma zurfin ruwan da suke kwance a ƙarƙashi, da abubuwa masu kyau da rana take kawo, da kuma abubuwa mafi kyau da wata zai iya haifar, da zaɓaɓɓun kyautai na daɗaɗɗun duwatsu, da kyawawan amfani na madawwaman tuddai, tare da kyautai mafi kyau na duniya da cikarta, da tagwammashi na wanda yake zama ƙaramin itace mai ƙonewa, bari duk waɗannan su zauna a kan Yusuf, a goshin sarki a cikin ’yan'uwansa, cikin daraja yana yi kamar ɗan fari na bijimi, ƙahoninsa ƙahonin ɓauna ne, tare da su zai tunkuyi al'ummai, har ma da waɗanda suke ƙarshen duniya, haka dubu dubban Efraim suke, haka dubban Manasse suke Game da zabalun ya ce, Ka yi farin ciki, zabalun, a fitowarka, kai kuma isakar a cikin tantunanka. za su kira mutane zuwa dutse, a can za su miƙa hadayun adalci, za su yi biki a yalwan tekuna, a dukiyoyin da aka ɓoye a cikin yashi, game da Gad. ya ce, Mai albarka ne wanda ya fadada mazaunin Gad; Gad yana zama a can kamar zaki, yana yayyage a hannu da kai, ya zaɓi ƙasa mafi kyau wa kansa, aka ajiye masa rabon shugaba, sa'ad da shugabannin mutane suka taru, ya aikata adalcin Ubangiji. da kuma hukuncinsa game da Isra'ila Game da Dan, ya ce, Dan ɗan zaki ne, yana tsalle daga Bashan, game da Naftali, ya ce, Naftali ƙosasshe ne da tagwammashin Ubangiji, ya kuma cika albarkarsa, zai gaji gefen kudu zuwa tafki. Game da Asher, ya ce, Mafi albarka na ’ya'yan shi ne Asher, bari yă sami tagomashi daga ’yan'uwansa, bari kuma yă wanke ƙafafunsa a cikin mai, madogaran ƙofofinka za su zama ƙarfe da tagulla, ƙarfinka kuma zai zama daidai da kwanakinka, babu wani kamar Allah na Yeshurun wanda yake hawa. a bisa sammai don yă taimake ka, a kan gizagizai kuma a cikin darajarsa, Allah madawwami shi ne mafakarka, a ƙarƙashina kuma madawwamin hannuwa ne, zai kore abokin gabanka a gabanka, yana cewa, Ka hallaka shi, haka Isra'ila zai zauna lafiya shi kaɗai, zuriyar Yaƙub a tsare. a ƙasar hatsi da sabon ruwan inabi, inda sammai za su zubo raɓa, kai mai albarka ne, ya Isra'ila, wane ne yake kamar ka, mutanen da Ubangiji ya ceta? Shi ne mafakarka da mai taimakonka, da kuma takobinka mai ɗaukaka, abokan gabanka za su zo neman jin jinƙai a gabanka. za ka kuwa tattake masujadansu.